1443 Allah ta'ala muke roƙon ya yi mana muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa ɗan tsokacin da za mu yi a gurguje saboda halin da ake ciki yau a taslimu lillahi rabbil alamin ba da kai sallamawa Allah tabaraka wa ta'ala da sallamawa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bayan godiya ga Allah da yabo bisa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yan uwa fattaslimu lillahi rabbil alamin huwa asasul milla ba da kai ga Allah sallamawa Allah sallamawa manzon Allah komai a hannunsa gaskata shi ba za a yi komai sai yadda ya tsara rukunuddi wannan shi ne addini wa huwa min awwaliyati haqqillahi na daga cikin farko-farkon haƙoƙin Allah tabaraka wa ta'ala akan bayi kuma shine haƙƙin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama akan mabiyansa lokacin da aka samu karkatar da fassara a taslim don da dama za ka ji ce musulunci shine zaman lafiya musulunci ba shine zaman lafiya ba shine ba da kai ga Allah ba da kai ga manzon Allah mutum zai gaskata manzon Allah duk abin da ya faɗi zai aikata duk abin da ya ce ai zai bar duk abin da ya hana bai gudanar da wani abu sai yadda manzon Allah ya tsara idan bai sani ba to dole sai yi tambaya fa inna tadhkira bit taslimi sanar da wannan tunawa ainihin tunatar da miƙawa Allah dukkan komai miƙawa manzon Allah dukkan komai shine ya waje ba a yi bayaninsa a yau wala yi juzu ta'khirul bayani jinkirtar da bayani bai halatta lokacin da ake da tsananin bukatuwansa wa inna akhtara ma'arakati aqadiyya mafi hadarin yau fama da ake yi ta bangaren aqida wasu mutane sun taso masu sakwarkwata imani an yahuna min alqulubi mabda'ut taslim a kwata wa mutane tushen sallamawa Allah sallamawa manzon Allah sune wahayaini biya tilkan nusus wa'annan nassosi su wayi gari kawai sai dai a karanta su ainihin a ruwaito su a karanta su tasta'adhibu halqara'ihu tunani na jin daɗin lamarin karantawan da fasahar da take ciki amma kuma aiki fa subhanallah ya ahlal imani wa taslim ya ma'abota imani da mikawa Allah dukkan komai inna da'watan littaslimi kiran mutane sallamawa Allah sallamawa manzon Allah ko a dunkule a ce a sallama wa shari'ar musulunci wa in kana yukhatabu bihi kullu muslimin ana neman kowanne musulmi jaddada wannan sallamawan wanda yadda Allah ne mahaliccinsa musulunci ne addininsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shi ne manzonsa illa annahu yukhatabu maganan da ake ana fiskantar da ita ga jama'an nan wanda suka ɗauki halartar da haram juya nassi ga doka a juya ta a tafiyar da ita wasu fiskoki wa yukhatabu bihi kullu mustahinin ana magana da duk wanda ke soko-soko da dokokin Allah soko-soko da gargadin da Allah yi kam huwa mukulimu abun ban haushi nawa wanda ake kallo da dama an taɓaruka ana kathirun minan nasosi ya zama mu saurari karatu ana karatu masha Allahu yadda ke ana bincike ana taƙiƙi ana takariji amma a mu'amaloli babu canji kasuwanni ba su canza ba ofisoshi ba a canza ba mu'amala tsakanin mutane ana nan akan ƙarya cin amana saba alkawali ba abun da ya canza sun manarar sahula sai muna ganin sakaci ma'ana baya baya da riko da addini wa tarki taslimi laha da barin sallamawa karatun da ake liyulqi hal khalfa zahrihi za a yi karatu a tashi da koke-koke a watse kowa bai san inda yi ba da kyar wani ke nan wani zai yi a za a kato a gama ya manta littafinsa amma gobe ana nan inda ake ba a samu wani canji ba wannan an samu raunin sallamawa dokokin Allah bai gairi huda min Allah inda Allah la ya hadil qawmuz zalimin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd at-taslimu magana ce guda ɗaya tak wannan sallamawa nassosin wahayi laisa huwa mujarrada tirafin ba wai yadda da su ne ba masha Allah an yadda da su amma aiki da su bi sihati nisbati halillahi cewar wannan hadisi ya inganta na'am ya inganta bai isa ba fa taslimul haqqo lin nususi ana bukatan aga ana aiki da shi an ya talakkal abdu awamirar shar'i bawa ya ji kaza haram kaza halal wani nususahu bil hafawati mutum ya karɓi nassin da so fala yastahinu biha da girmamawa wa bil imtithali a tari hadisin nan ko ayan nan da ba da kai fala yu'radu anha wa bil a sa mata so da ƙaunar dokan fala yakrahu a mimma a fil wahaini mutum ba zai yi kyankyanin wani abu yazo daga Allah daga ainihin manzon Allah ba wa hakumi tahakumi ilaihima da kai hukunci gare su na duniya mu'amalolin duniya da na lahira wa atiqadi anna Allahi da imani dokokin Allah al-ahada wa akmalu su suka fi kammala su suka fi shiriwa wa idan tala'a kalbul abdi idan bawan zuciyar bawa ta cika da amsa wannan da wannan amsawa wajen guda kaza wa tasliman da ba da kai na takar jawarihu imtithalan za a gani a aikace in ka ba mutum ajiya zai tsare in ka fita ka bar kayan ka zai tsare maka yau an waye gari ko da yake tun jiya mutum in zai fita kofar ɗaki sai ya kulle tare da ana cewa duk mutumin da aka rufe kofa saboda shi wannan mutum bai yi imani ba in ji annabi sai dai maimaita sau uku bai yi imani ba bai yi imani ba bai yi imani ba mutumin duk da aka kulle kofa saboda shi imtithalan wata zika wala tasal ba'daha kada ka so ka ji bayan ta anin shirahi sadarhi zuciyarsa ta karbi dokan wa qana'atihi bil ahkami wa bil qada da runguman kaddaran abin da ya faɗo masa fala shukuka tajithu ainihin babu shakkan da take zama a zuciyarsa wala shubuhatin tu'athar babu wani shakkan shubuhi li yakuna haluhu a kulli asifatin fikriya dan ya zama a tsaye wannan shine duk wata guguwa da za ta iya tasowa shi yana nan akan bakansa wa sadaqallahu wa rasuluhu Allah yayi gaskiya wa ma zadahum illa imanan wa taslima wa yawma an giba anil kalbi ma'ani taslim lokacin da aka rasa ma'anan sallamawa dokokin Allah sallamawa wahayin Allah da maganganun manzon Allah fala tantazir an ya kuna lil ahkami wazanu ba za ka so ka ga ainihin ana bawa hukunci wani kima ba yau an wayi gari mutum sai ya kashe mutum ya karbe kudin mutum ya ɗauki mutum ya sayar In kama dan makocinsa kai hatta yan uwa kila sai ka tadda kani ya sai da wa kowa ya sai da kani da ya sai da uba saboda rashin sallamawa Allah sallamawa manzon Allah wannan kisan kai da ake magana mutumin duk da e kisan kai zai je gobe kiyama mutumin na ran da aka tsayar da shi wurin hisabi mutumin zai taso in an wargaza masa kai kan nan a baje kwanya na zuba ice Allah ka tambaye shi me nayi masa ina neman haƙƙina ya Allah inda da sallama wa dokoki yaushe za kai da aka haramta maka ɗaukan tsintuwa musulmi an haramta masa ɗaukar tsintuwa yaushe za ka fiske na wuni yaushe za ka ainihin ɗauki ka kashe mutum ka ɗauki abu in ba rashin sallama wa dokoki ba yaushe za ka ɗauki ɗan uwanka ka miƙa shi inda za a halaka shi saboda haka nan in an duba za ga rashin sallama wa dokokin Allah ne rashin imani da Allah ne rashin imani da abinda manzon Allah ya faɗi wala lin nususi ta'zimun idza da'ufa taslimu muddin aka samu raunin mika wuya hallatil hayara rudewa za ta samu mutane a rasa ma inda za a kama a kama wacce guguwar ta watse a ebo wancan shirmin ya watse a toshe nan nan ya fashe wuri guda ɗaya ne a sallamawa Allah a sallamawa manzon Allah musulunci na da cikakken tsarin da yake haramta hatta tsintuwa balle ran wani wa hadarati shakuki da zuwan wasu shakoki wa hana sadudu ainihin watilka halatul muqsifa hali ne mai ba da haushi fil dalali ya takar da su fiha sahibuha mai ita mai yi yana ta bandan a ciki cikin batar wa man a'rada an zikiri wanda duk ya dauke kansa daga wahayin Allah wahayin manzon Allah don zikiru ya haɗa ƙalar lahu ya haɗa ƙalar Rasulullahi fa inna lahu ma'aishatan zanka zai samu rayuwa ta kunci da ku duba da irin yadda aka shiga rayuwa ta kunci rayuwa ta bala'i da aka shiga ciki za ka fita nan da nan sai dai ka ce musu zan fita yaushe za ka koma sai dai ka ce insha Allah a kusa nan saboda babu gaskiya mutumin da kake magana da shi ba amanan da zai iya makala ma abun da zai makala maka wana shirhu yawmal qiyamati a'ama gobe kiyama zai tashi makaho tun daga duniya ai an tashi ma makami iyazan billahi yan uwa mu'minai isma'u wa'uha ku ji wannan magana ku koma gida in ma yanzu maganan ba ta ratsa mutum ba ka koma gida ka yi ta tunanin wannan ba da kai ga Allah ba da kai ga manzon Allah an fa bauɗe yau man kana nasi, wata salimi bihi aqrabu duk wanda yake kusa da dokar Allah dokar manzon Allah fa huwa li wasfi sunni aula wannan fa shine ahlus sunna ba ahlus sunna kaya ne ahlus sunna ba bal mu'amala ita ce sunna الدين المعاملة لا دين لمن لا معاملة له ولذا فإن التسليم بالنصوص بعد كيغ نس وتعظيمها وعدم تعطيلها درس وكوريتا منهج اتصم به أهل السنة والجماعة وكرروه سنتبت الدشي في كتب الأكايد fa mustalahu ahli sunna yaren ahli sunna wal jama'a laysa da'awa yutakassaru biha kai jama'a ba fa al'umma ake nema ba yawan jama'a ake nema ba masu gaskiya ake nema da ka tara tarkace to kunda kana da guda ɗaya kwakwara injori kuma ya yi gaskiya a magana da dai a samu yuyuyu mutanen da ba su da amfani tarin su to babu ya fi shi walar tisaban yiftakharu bihi ba danganuwa ne ga kungiya ba ana fariya da ita bal lahu simatun wa alamatun akwai alamomin da in ka cika su ka siffatu da su anta ahlus sunna wa amalun wa ithbatatun da ayyuka wa katifa'un liman haji salafis umma da bin hanyar magabata fi itiqadi wal huda wal ibadati fa yawma an kana ahlu sunna ran da ahlus sunna suka koma ashaba taslimi wa tawqifin suka koma kan ba da kai cikakke hafazu addina min al wa tahrimi za su tsare addinin su daga bid'o'i فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد حديث كريم قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم حين كان أهل السنة لو كتند إكي مغانا ماذا أهل السنة تس... والجماعة أهل التسليم لم يعارض النصوص بس بود إيد النصوصي با أشي ونم مغانا تاشي يو تبي چنچنتا bi falsafati lokacin ba wata falsafa ba wani ilmul kalam babu wani ilm wata ainihin hikima babu wata ba wani mukashafi mukashafa a ce mutum ya ga gaibi ya ga sirri an gaya masa kaza kaza ne yawma an rasakhat aqidatul mustaslimi lokacin da kuduri na sallamawa ya tabbata inda ahli sunna athbatu lillahi ma athbatahu li nafsihi sun tabbatarwa Allah abinda Allah ya tabbatar wa kansa na sunaye da sufofi manzon Allah ya tabbatar masa na sunaye da sufofi sun kore daga Allah duk wani sunan da bai faɗe shi ba duk wani sunan da manzon Allah bai zo da shi ba Yau ma'an addama ahalus sunna ran da ahalus sunna suka darajanta mabda at taslim wannan doka ta ba da kai ma galau fil ashkasi da ba za su zake akan wani mutum ba a ce yana magana da Allah ko yana ba da gafara wala tamassahu bil quburi da ba su tafi suna ainihin hurwa da kaburbura ba aw ta'allaqu bil amwati ko su imani su rataya da matattu su za su yi musu wala taqarra qabulillahi ala gamit tubul da ba su nemi kusanta zuwa ga Allah ba da kaɗe-kaɗe da rawa bi hazzin warra kasati kama taf'al husufiyatul bula ahlus sunnah wal jama'a manhajihim taslimi da ƙa'idarsu ta ba da kai ga dokoki al'ittiba yin a ga manzon Allah yumathiluna haqiqatal islam suke aiwatar da haƙiƙanin musulunci wasafa huwa naqa'a وعقيدتهم عقيدة سهلة واضحة لأنها مبنية على النصوص والتسليم وليست هي فلسفات با hikimomi ba na yamma ko na gabaci da sauran dai karere da tatsuniyoyi walidha fa inna kulla musulmin, duk wani musulmin da lam yatalawwath bil bid'i bai cakuda da bidiya ba fa huwa dakhilun fi mustalahi fi ahli sunna ba sai ka ce kai kungiya kaza ne ba har kana bin alqur'ani kana bin sunnan manzon Allah fa anta sunna ikhwatal iman wa yawma an kana mazhabu ahli sunnah wal jama'a lokacin da mazhabar ahli sunna da jama'a yuwafiqul aqla yayi daidai da hankali ingantacce wal fitrata salima intashara hi isa addini yake watsuwa da karfinsa ana kallon gaskiyarsa ainihin wa kathura taba'u wa mabiya suka yawa wa du'atuhu wa kana lahumul atharu suna da tasiri bayyananne fi kulli ardin a kowace ƙasa zaka samu ahlus sunna allazi as'ajal ada wannan saukin addinin musulunci mutane suna bin sa shi ya firgita makiya Allah fataharrakatil marakizu cibiyoyin wayewa na duniya na sharri walko siyasiyya karfin siyasa kafi hadal maddi suna taka burkewa wannan ainihin faɗaɗuwa na sunna wa itifa'i nurihi da neman kashe hasken Allah fa asbaha mushahadatan wa mu'lanan harbi aka bayyana kiyayya gare su duk inda aka juya zaka ji an in an duk wani wasan kwaikwayo da aka kirkiro shi to makoman shi masu addini ke komawa bai da afi wa taqwiyati khusumihi da karfafa makiyansu idan kana kadaru an gada in ya zama kaddara ce a kyamaci ahlus sunna wal jama'a wa tu'za wa tu'ada bi sababi islamihim in haka ne kaddara ce to aiko ya rige ga musulmai su yi aiki da aya wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum za ku dinga jin maganganun banza masu yawa daga ma'abuta littafi da sauran makiya Allah wa min alladhina asharaku adan kathira qadaran an tujarra'a ahlu sunna mu'adata shatta daidai dandanan ahlu sunna wannan cutuwa da yawa shatta tawaifu allati in harafat fi aqabi aqidatiha wa fikriha wa muhdathatuhum albid'iyya bid'o'in su lam tazhar basu bayyana ba sai bayan shekara 300 wa alaihi ya kono khairu jilin a wurin yan bidi'a fiyayyun al'umma na duniya sahabbai da tabi'ai a wurin su ba ahlu sunna bane ba ana haddisa anhim Allah ta'ala ka tsare mu الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد أقربجي ƙarashin abin da ya gabata ne eh, bayan godiya ga Allah da roƙon Allah ya ƙara wa annabi daraja yan uwa musulmai a wannan layya da ake yi ana samun ba da kai ga shari'an Allah akan layyar musulmi zai yi layya don zartar da umarnin Allah koyi da manzannin Allah tun annabi ibrahim ko kafinsa da bayansa mutum zai aikata wannan layya ne domin son ransa domin niyyarsa domin neman kusanta zuwa ga Allah la ataridu ala asalin mutum bai musanta komai akan jinsin abin da aka ce ana layya da shi tun daga tunkiya zuwa akuya da shekarun da aka ƙayyade da lokacin yankawa da kuma duk dai abubuwan da aka ce a yana mai sa ran lada daga gare shi ina da niyyar Allah zai saka masa ba naman ke samun Allah ba ba jinin ke samun Allah ba yi zuci Allah yake dubawa abin da kai dominsa abin da ke cikin zuciyar nan naka shine ake baka ladansa. walil mar'ati dauruha mace tana da gudunmowanta a cikin addinin musulunci wajen ba da kai taimakawa yadda addini zai miƙe yadda za a samu tarbiyyan yara wal istijabatu lishari'i da amsawa Allah ainihin kira farabbuha mahalicinta baraka wa ta'ala wanda ya halice ta shi ya santa alladhi khalaqaha khalaqa laha dawraha shi ya tsara mata wannan rayuwa nata kada ta dauki rayuwar kangararru makiya Allah makiya manzon Allah masu duk abinda mace za ta yi to duk abinda namiji zai mace ma za ta yi idansa ba daidai suke ba wa anzala nususan ya saukar da ayoyi bi taujihin khasi da fiskantarwa musamman lil mar'ati fi a haƙoƙinta wa wajibata. musulunci shi ya bata haƙoƙi ya bata gado ya bata kaza ya bata abubuwa wa irfiha da gadonta wa hijabiha wa wujubil maharami da wajabcin dole ta zauna ƙarƙashin muharrami bace ba za ta zama mai zaman kanta ba walwilaya da ɗaukar nauyinta haddathat ummuna ummul ummu salama radiyallahu anha tana ce lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ta hijabi yudunina alaihinna min jalabibihinna yana tana ce abun mamaki haka matan ansara suka fito ka anna ala ru'usihinna girba. kai ka ce hankaki za su iya sauka a kawunan su saboda tsaban nitsuwa sun fito a nitse babu hayaniya babu dariye-dariye ballantana guje-guje jikin mace ba a halicce ta don ta yi guje-guje da shi ba za su fito a nitse haka suka fito a nitse tsuntsu zai iya sauka a kansu kamar yadda kuke zaune din nan wani tsuntsu na iya gitawa yadda ake a nitse din nan Allah ya saukar da nitsuwa tsuntsu zai iya sauka a jikin wani sai dai in ya zo kusa in ka kalle shi sai koma wa idza kana haqqul wilayati idan haƙƙin tsayuwa wa mace lirrajuli namiji aka ba saboda namiji shi ya fi hankali kwakwalwar namiji ta fi ta mace ita kuma mace ta fi tausayi waradat fihi nususu nassosi ne suka zo da shi in kai shakkan wannan mukamin da Allah ya bawa namiji kaza kai shakkan mukamin da aka bawa mace ka ridda daga addinin musulunci wani addini kake yi fa li ajali hibdil mar'a an yi wannan ne don tsare karamcin mace ba wulakanta ta akai ba Wasu wasiyanatiha fa'ajabun mamaki min fahmi sakim na mummunan fahimta inda manyara wanda ke ganin da aka bawa namiji shugabanci tamkar an cutar da mace ne an kaskanta ta domin maganganunsu sun yi nisa wanda ya bi maganganun suna cewa wai addini har allah an cuci mace don me sai a ce la ilaha illallah ko la ilaha illahuwa ba za a ce la ilaha illahiya ba an cutar da mace fitsararru fitsarancin nasu har ya wuce iyaka baiwa Allah kake rudu da duk wata guguwa da za ta taso ta duniya ta zamani fatiki ya amatallahi ki gamsu baiwa Allah kada ki rudu da iskar duniya anna sharafaki wa izzaki wa ta'aliyaki da ki huwa bistimsakiki bi nususi shar'i daidai riƙonki ga dokokin shari'a fafkhari wa Allah abun fariya ne gare ki bi hada wa fakhiri bihi babu lokacin da za a ɗauko tarihin musulunci a ce ga abun da wane faɗi ga abun da wane faɗi akan annan duniya masu magana ma akan shari'ar Allah wata yakkani ki gamsu anna tamassuki ki bi hijabiki riko da hijabinki ashar'i wa bu'u ke an mukhalaqati rijali da nesa daga cakuda da maza tun da wurin tsarin su yadda aka tuttudo din nan duk wanda ya zo da wuri haka zai zai shiga layi in mace ta gauri haka za a tuttudo a cakuɗe tsakanin maza da masa a haɗe hakanan suka tsara hakanan suka so duniya ta kasance in kun ce ba ku yadda ba a dinga yi muku irin kallon da ake muku ke sani baiwa Allah wallahi lan yudhi Allahu ajara man ahsana amala bayin Allah ku yanka layyanku Allah ta'ala ya karba mana gabaki daya ku ci daga ciki ana son ba mutum in ya cinye ma ta yi in ya bayar gaba daya ta yi inda so samu ne a raba uku a bayar da daya sadaka kashe daya a yi kyauta da shi kashe daya a barwa mutanen gida Wadkaru na haƙo ambaci Allah fi ayyamin maclumacin alama raza kun min baki matila a karkashin A ambaton Allah a yawaita du'aunin akwai ɗan omo malam isa ga Yunus. inda ina na lafiya da yanzu ina zaune a wurin nan. To Allah ya kaddara masa, abin da ya kaddara masa, Allah sa ka fara ne. Allah ka ba shi lafiya. Allah ka girmama masallatansa. Ayyukan da suka yi da zuriyarsa Allah Taala ka sanya musu albarka. Allah ka ba shi sauƙi wannan bayan nan ba malam zai zo yi mana cikin du'a inda zai zai ƙara masa du'a sannan kuma banda nan dukkan masallatai duk inda aka yi ibada a ci gaba da wa wannan bawan Allah ainihin lafiya ya Allah ka ba shi lafiya الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا ولله الحمد sallu ba'da dhalika ala khairil bariyah allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallata ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man anta waliyuha wa mawlaha allahumma inna na'udhu bika min ilmin la wa min qalbin la yaksha wa du'ain la yusma wa nafsin la tashba allahumma hadina wa hadibina wa ja'alna sababan liman اهتدى اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك اللهم ارفع عنا الجهل